Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A wannan makon shirin ya ziyarci garin Funtuwa wanda idan mai sauraro bai manta ba a baya manoman yankin suka fuskanci kalubale lokacin da wata cuta ta afkawa makanin da suke nomawa. Domin jin cikakken bayani, wakilin murya Amurka na musamman Zahraddin Musa ya zanta da shugaban kungiyar manoma ta gaskiya kamar yadda ake kiranta. Kuma tsohon kakakin majalisar dokoki ta jihar Katsina Alhaji Yawo Umar Gwajo-Gwajo ga hirar tasu. tun tarayya da ta jiha yawanci za ga suna nuna cewa a rinka yin abin da za a samu noma irin wanda za a samu kudaden shiga akwai wani tsarin noma da ake a musamman ita yankin funto dinnan da akwai wani noma wanda na makani ya samu matsala kuma wannan abu shekarun baya za ka ga yawanci manoma suna samun kuɗi da shi yanzu wata cuta ta afko wannan makani ko akwai wani kokari da kuke matsayin ku na shugabannin kungiya ta manoma don a shawo wannan al'amari na san wannan matsala kamar kamar yadda ake faɗi ta shafi a wannan yanki na fintuwa kimanin kusan shekaru biyar da suka gabata can baya da ta gabata akwai rahoto da shi ɗan majalisa mai wakiltar a a honorable Rabi idris ya kawo bayanai wanda kuma tafi tafiya har an je abu an an ɗauki waɗannan samfur na cututtukan makanin nan an kai to abin da nake kira ga ita gwamnatin jiha yanzu shine ta bi wannan bincike da aka yi ta gano wani irin sakamako aka kawo kuma menene matakin da ya ɗauka domin a yi maganin waɗannan cututtuka da suka sami a wannan nau'i na ce maka. Makani yana ɗaya daga cikin abin da yake tallafa manomi iya da aikin gonar shi ta taho da shi kuma sakamakon wannan matsala gaskiya manoman mu sun samu matsaloli kwarai da gaske wanda a nan ina kira ga ita gwamnatin jiha ta bi sawun wannan rahoto wanda ita hukumar bincike ta abu zaria suka yi kan makani su ga wata irin sharori suka bada kuma ya za a yi gwamnati ta nemo iri ingantacce domin ta dawo a raba waɗannan manoma na yankin fintowa ko kuma inda makanan ne yake yi ya kasance an raba domin gaskiya kamar yadda muka sani su shi makani ɗin hanji ne ga sha'anin kayan gona yana tallafawa manomi ya samu abin da zai yi da aikin shi na kaka kamar su masara da sauran dawa da sauran nau'i na wanda suke da jinkiri wurin zuwa shi yana zuwa cikin gaugawa kuma samun shi yana taimakon manoman mu kwarai da gaske ta wannan kungiya ta ku manoma na gaskiya ya yanayin samun da jin daɗi ga mambobin ku yake yadda aka sani kowace kungiya a jin daɗin ta ga ko kuma yadda take tafiyar da aikinta ko yadda mambobinta suke amfanuwa shine ba kama faɗakarwa a kan irin wasu abubuwa wanda suke da amfani gare su musamman idan damuna ta taho mukan samu bayanai daga ma'aikatar gona kan irin ma ruwan da zai zuba da irin kuma amfanin da ake tunanin shi zai fi daraja da kuma nemo iri ingantacce domin rabawa su kansu manoma muka gayyato um, masana su zo su ba da shawarwari na abin da za a cankara a damanar gaba to waɗannan kusan su waɗannan fargawa su ne abin da mutanenmu suke amfanuwa sannan kuma muna kai kawo tsakaninmu da musamman bankin manoma domin mu ga cewa manoma mu san amfana da irin wasu basuka da ita gwamnati take badawa don ko sati biyu ba a yi ba mun yi taro da su a kan wasu abubuwa da muka ji ita ma'aikatar kuɗi ta tarayya ko kuma bankin cbn ya bullo da su wanda mu mutanen mu nan ba sani wanda shafi harkar noma to mun ɗauko consultant wanda zai bi mana waɗannan bayanai kuma duk manoman da ya cika ka'ida to insha Allah zai samu wannan bashi da za a bada kuma bashin yana tafi da tallafi wanda ita gwamnatin tarayya ƙarshen bankin cbn sun yi haka ne domin a ƙara bunƙasa noma a cikin tarayyar ƙasar nan. Ko kana da wani bayani naka na kanka da za ka yi ma al'umma? Bayani na a nan shine a matsayin mu na manoma a kodoshe mu riƙa ba gwamnati goyon ba da haɗin kai na yadda za a ƙara bullo da shirye-shiryen da za su amfana musamman nan abin da nake nufi gwamnati za ta bullo da shirin kamar ba da bashi da ko kuma wani tallafi to amma babban matsalar mu kasa amfani da abin da aka bamu domin wannan manufa da aka bamu wato ma'ana an baka bashi dan ka noma to ina kira ga manoma su tafi gona su yi noma insha Allah za su samu alherin abu kuma in an kayyade lokacin biya to ayi kokari a biya in kuma an bada tallafi na wani abu to da Allah kar mu karkatar da shi a wani abu wanda ba wannan abin da aka bamu domin wannan yakan kara gwamnati karfin gwiwa in ta yi abu ta ga cewa an yi amfani da abin kuma an samu sakamako mai kyau to rashin amfani da abin yana kuma kara gwamnati ta yi rauni wurin sake wani shirin domin a tallafa na gaba. To abin da nake kira anan shine duk wanda aka ba ko tarakta don noma ko kuma aka ba shi iri ko aka ba shi rance don a yi noma to da Allah da annabi a yi amfani da su yadda ya kamata a yi amfani da su. Alhaji Ya'u Umar Gwajo-Gwajo kenan a hirarsu da wakilinmu Zaharaddin Musa. Da fatan baki ɗaya gwamnati da ƙungiyoyin manoma da su manoman kansu za su ci gaba da haɗa kai wajen ganin an cimma burin bunƙasa fannin noma da kuma samun moriyarsa. Masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zaharaddin Musa, wanda ya agaza wajen haɗa shirin. sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gume da ke cewa a huta lafiya.